bayan haka muna godiya da Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan makaranta mai albarka da ke cikin wannan gari mai albarka garin damtoba wanda yau ko kuma yanzu muna safiyar ranar asabar ne wanda ya dace da sha biyar ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha biyar ga watan mat miladiya dubu biyu da ashirin da biyar so yau dai ga shi da ikon allah ramadana mun ci rabi ko yanzu mun gama hawa kenan daga gobe wanda allah ya kai shi da rai to gangara za a fara to allah ya karba mana rabin nan da muka yi rabi da ya rage Allah ya ja nisan kwananmu mu gani shi kuma mu ƙara ninka ibadoji da muke yi. Kafin mu fara karatu kai tsaye, satin da ya gabata akan me muka yi karatu ne. Na? Na? Akan me muka yi karatu? Kun manta ne? Akan kambun ido ko? ko akan maita ma eh akan bai ido ba ki zo ba satin can wai akan bai ido muka yi satin ta ko akan me eh zuwa gidan boka to akan asiri za ku ce da sihiri yau muka ce za mu yi magana dangane da abin da ya shafi nau'o'in sihiri da kuma yadda ake warware sihiri. Rannan na yi muku magana in Allah ya yadda in ban manta ba, akwai muzakiran da zan zo muku da shi, wanda ya tattara mana matsaloli da dama, wanda mun mun mallake shi, satin gaba in mun zo kawai karatun za mu yi kai tsaye kowa tana kallo a hannunta. don dan Allah ya dai muka ba da bugawa mai yiwa a buga mana zuwa gobe in an buga zuwa gobe to yana hannunmu mai yiwa daga gobe mu fara karantawa in kuma ya gagara zuwa ranar asabar sai mu karanta shi tun da sati mai zuwa kun ga mai yiwa ya zama shine satinmu na karshe ai na ba na duniya ba ba na tafsiri ina ba ku haƙuri na san kun jima kuma mun makara Shanin abun hawa kuma yanzu ba fasinja sai ka daɗe ba ku taso ba a mun uzuri a kan haka ga muzakiran da nake gaya muku ga kaɗan daga cikin abun da yake ciki na farko a yatun ruqya ayoyin ruqya kun san in mutum yana da junnu ana yi mishi ruqya to ga ayoyin da ake karantawa lokacin da za a yi wa mutum ruqya da ya gama ma gashi sai ka taƙaitaccen bayanin yadda ake amfani da ayoyin wajen karantawa abubuwa guda biyar kuma da yaren hausa ma ya kawo waɗannan bayanai ɗin bayan ya kawo ayan za ga gashi bayan ya kawo ga sunan wanda ya shine dr abdullah usman umar gadon kaya kano sannan kuma akwai ayatu ibsalis sihiri idan aka yi wa mutum asiri ga ayoyin da ake karanta miki sai asirin ya wargaje ya lalace shi ma gashi ba ya kawo ya sake maimaita ruɓe, ruqya ayoyin ruqya nan ina ga maimaici ne amma ya na baya cika dan haka za a sake ilhakin su da sauran shi ma bayan ya kawo na abin da ya shafi wannan ga ƙarin bayani da ya kawo a ƙarƙashin haka sannan kuma wirdul mashhuri idan mutum an miki asiri wani waɗanne addu'o'i da ayoyi za a ba shi ya rika karantawa shi da kanshi sai karya asirin da aka yi mishi idan mutum yana rashin lafiya ba ana ba shi dan farastamol da wasu magungunan hadiya ba to mutumin da aka bai asiri bayan karanta ayoyin can a warware asiri da za a yi mishi shi ma za a ba shi wannan ya rika karantawa kullum da ikon Allah asirin zai warware insha Allah sannan kuma ga ayatul hibzi ayoyin neman tsari ayoyin tsari da kariya ina waɗanda ake ba su kangu ko laya ko kaza sa a wuya ko a hannu ko a kwankwaso ko a ce ganan na yara maganin mayu maganin sihiri to ga ta nan kyauta ba wani goro ba laya ba shegen da zai karbi ki kuma kin tsira da mutuncin, ki da addinin, ki da tauhidinki bayan ya kawo waɗannan kuma yayi tsokaci a kansu da yadda ake karanta su duk zamu zo na ce zamu karanta a takaice karatu ɗaya zamu karanta su duka da wani zai ga kamar da yawa ne duk wuraren rukuya ayoyin kaza kawai zai rika jero ayoyin kawai mu karance su ne sai kuma wurzul qa'if al-qaliq duk mutumin da yake cikin halin tsoro da kuma rashin bacci da faduwan gaba ko firgita ba ana yawan samun kai a wannan halin ba wata yawan faduwan gaba wata rashin bacci wata firgita wata kaza wata tsoro to ga ayoyin da ake karanta in Allah yarda sai a samu mawarwara akan waɗannan hali da aka tsinci kai sai kuma a du'a ukifa ayoyin waraka kuma addu'o'in waraka akwai wanda kuma ya kawo addu'o'i na wacce take yawan laulai ma'ana in ta dau juna biyu sai rika zubewa yana cikin nan amma ina ga ya dan fita da yiwa in na je na bincika in na gani sai a hada amma ba gani ba waɗannan za su wadatar ko a hankalin muka cire wancan ko bayan Ramadan zan ba waɗannan malaman sai su isar zuwa gare ku insha Allah. To, na biyu hanyar yadda kowa za ta mallaki wannan. Ni dai ga shawara mu tattauna. Mu a biyu in muka zo za mu yi karatu irin wannan mai muhimmanci mun ɗan cire zakira ne, mun ɗan cire hand out wanda ko kafin mu shiga Ramadan din nan wanda suke bibiyan mu sun ga mun cire wani muzakira wanda ya kai shafi hamsin da wani abu wanda kowane ɗaya bugun shi ya kai dubu biyu da wani abu zuwa dubu uku don kowane shafi suna buga a kan naira hamsin hamsin to sai zama wanda ya mana firintin ɗin ɗaya daga cikinmu ne ma'ana ɗalibinmu ne kuma shine shugaban social media namu na biyu na alkitabu wa sunna to sai ya zama ya mana da sauki ya san mana a naira dubu biyu da wani abu duk da wannan dan ma na miki magana zan gaya muku yadda muka yi to sai da aka buga zai kai dubu biyu da wani abu a halin da ake ciki ba kowa zai samu kuɗin littafin ba to idan muka tashi mu sai mu tashi a majalisin gaba ɗaya sai mu yi kela da waɗanda suke wurin da masu kallon mu a nesa ga aikin alheri za a yi wata Allah ya buɗa mata abin da za ta iya bayarwa wata za ta iya bada mun an ba ta littafin ba ta iya karantawa ba to sai zama ba ta yi biyu ba ba sai ta bada sadaka a ciki a samu a buga wanda zai iya karanta sai ya mallaka to wannan da ya mallaka duk abin da ya karu da shi na ilimi ko harafi ɗaya ne to daga rayuwar shi har ran da zai mutu duk ran da ya amfani da wannan ilimin ko ya amfani wasu to kina da irin ladan da ya samu ba tare da an rage ladan kowa a cikin ku ba ma'ana in malami ne a cikin ku ya mallaka ya je karanta ma waɗansu ayoyin sihiri da ayoyin rufiya ne shi ya warware da ladan ki a ciki gobe warware ba ladan da na karatu kina ciki to a irin wannan mu yadda muke yi sai mu fitar da shela wata za ta iya cewa za ta dau nauyin buga kofi goma wancan da muka yi wani daga can zare ya turo ya a buga kwafi ashirin a rabar wanda ta turo ta ce a buga kwafi biyar wannan kwafi kaza sai ga har ya mana yawa ma a lokacin haka da za mu sa wani tafsiri na suratu qad sami'a muktasar ne na tafsirin ibnu kasir shi ma haka muka yi don haka duk wanda ya je majalisin kyauta ya rika mallakar littafin to a yadda ake yi wata ana iya samun mahaifinta ko mahaifiyarta ta rasu sai ta zo ta ce zan buga kwafi biyar a madadin mahaifiyata ladan ya je mata tana kabari kin ga ladan ya je zan buga kwafi kaza ladan ya je ga kabarin babana kwafi kaza ladan ya je ga kabarin kakana ko wata kishiyata ko ƴata ko ɗana ko wane ne ko kuma kowa na da rikici take dai kin ba da fi sabilillah sai ma ki samu lada to a wannan yawan namu wannan tace za ta yi kaza wannan tace za ta yi kaza ina ganin za a samu adadi da yawa wanda in Allah yarda kowaccen mu za ta iya mallaka kun ga ladan Ramadana ga falalan bugawa amma kafin in yi gaba kun amince da hakan ko kuwa Safi nawa ne a nan alhaji umar za mu yi haka kowa yana tunanin kudin shi kayan sallah kayan sallah ko su mazan dama ai wa'azin ba nasu ba amma sai zuwa sai su makale mana a nan cikin kamar wa'azin ake yi an an je nasu na yamma kuma ba kwa zuwa to da haka su ba za su yi zaman dumama benci ba kowanne sai ya faɗi guda nawa zai buga hanni ma sai na faɗi guda nawa zan buga shafi goma sha bakwai to ina ga akwai shafi ɗaya ko biyu ma a gida zai iya kai sha tara to kun ga a naira hamsin hamsin za a buga ya kai nawa wani matematik ɗan ƙaramin lissafin nan ka sai ina yan matematik. a sai ka ce ka tsofa a tara da hamsin to sai muka yi magana da shi muhammad sani da nake muku magana akan ga abun da za a buga mana to ya mana nashi saukin shi ma ladan ya je ga iyayen shi ya ce ya cire ɗari biyu da hamsin hamsin zai buga akan naira ɗari bakwai bakwai insha Allah ni dai zan buga kwafi biyar ni na fara daga kaina to Malam Abdullahi Abu Albani da ya muku wa'azi yanzu ya buga kwafi biyu dan agaji samu takarda da biro kai ta rubutawa yawwa na'am shugaba zai buga guda biyar da ya kaɗan batun da ba na'am akwai jero a cikin nan aljihu aljihu sai ka samu takarda ka rika rubutawa ninawa biyar malam abdullahi biyu lida shugaban ko ba sai na nuna shi ba shugaban jama'a eh, shugaban jama'a Allah ta yamai shi kuma ya ɗauki nauyin bugu biyar alhaji umar kana magana ne to alhaji umar ango ya ɗauki nauyin bugu biyu a takabir to sai kuma waye harayen hizba ne da yan agaji a social media ai shi ga aikin lada da yake sai yana ta ɗaukan ka na na guda biyar abu albani guda biyu alhaji umar guda biyu shugaban jama'an shi guda biyar to adam dan hizba Allah, Allahu akbar zai buga biyu ko guda uku to ga dan agaji shi ma ya motsa ya ce guda biyu dama suna bukatan baran addu'an su yi aure to kun ga waɗanda suka ba ɗan fana ta ɗau sunan zan zo musu addu'a na musamman ne shi yasa na ce a rubuta mun suna a bangaren mata kuma ɗan agaji ka samu mana wata cuɗawar yar agaji a ba ta fefa ita kuma tana bin cikin su kowace ta faɗi guda nawa za ta buga tana rubuta mana in an gama sai ta miko mana fefan in mun zo daga ƙarshe za mu karanta sunan kowa insha Allah waɗanda suka zo da kuɗin sai su baka in an tashi sai su mika ko mala Abdullahi ko kuma Alhaji Umar din da mun koma gida sai mu mika sai a fara aiki insha Allah in ya so zuwa gobe sai mu fara fito da abin da aka samu an gane ko yawa to don haka wancan yan hilba da take tsaye bari a man a ciro mata fefa guda biyu mana yawa nan a samu daya can ma wancan dungun a samu wata yar hizba guda daya ita ma a mika mata fefa ita ma ta rika zagayawa duk wacce za ta buga sai ta baɗi guda nawa za ta yi sannan can inda muke zama mu yi tafsiri bara su ma a tura yar hizba guda ɗaya mana wacce ita za ta rika zagayawa da biro da fefa tana rubuta sunayen waɗanda za su buga kuma guda nawa nawa za su buga kowa ta yi kokari ta sa asusu ne mai girma wanda Allah madaukakin sarki ya kada ya san yawan ladan shi sannan can ga wata yar hisba dama a tefe ka gama mana da wancan wurin ko su je kan baya kai musu ne yawon wanda za a haɗa mun zo ƙarshe duk za mu tattara bayanan insha Allah za ka rike a hannunka mu fara karatu insha Allah don haka sai a saurara ina ga zayyu ana bin ku a hankali ana ɗaukan sunan ba tare da an yi surutu ba insha Allah da haka waɗannan 'yan agaji da 'yan hizba mata da suke tsatsaye ga wannan dan hizban dan agajin zai bibiye su da waɗannan fefofin ya ba su abubuwan da akwai sai in mun tashi insha Allah tunda bamu fara karatun da wuri ba ba za mu ɓata lokaci ba insha Allah tunda mun riga mun ɓata lokacin a baya na'am taken karatun mu na yau na farko shine hanyoyin warware asiri in ba a manta ba satin da ya gabata karatunmu gaba ɗaya ya rakazu ya tsaya ne akan abin da ya shafi sihiri da ma'anan sihiri luga da ma'ana da kuma hanyoyin da su bokayen suke bi da 'yan tsubbu da 'yan bori don aljanu da shedanu su zo su yi musu aiki to a wannan halin akwai bukatan musan ne hukuncin tsafi sannan ne hukuncin boka addinin musulunci to amma da yake kamar yadda na ce abin muna taƙaitawa ne kwarai da gaske ina so zuwa ran da zamu gama tafsiri banda lahadin gobe lahadin sama dole zamu rufe mu samu karkare al'amura to a iya karatun da muka yi rannan ko ba mu ce komai ba kowaccen ku ta san ne hukuncin boka ko matsafi shine kafiri ne ba sai mun sake karanta babi mai zaman kanshi akan wannan ba mai yiwa wani lokaci idan Allah kai mu ɗin lokaci ya bayu mai yiwa mu zo mu waiwayi hakan insha Allah a yau inda za mu tashi shine a Sheikh Wahid Abdulsalam Bari cikin littafin sannan shahararre wato littafin a Asarimul Battar Bitta Saddi saharatul Ashirar na kana da ce safinta. ya makale ne karin makale ne karin fada da murya na'am at mashru'a li sihri ba'da wuqu'ihi hanyoyin da shari'ar musulunci ta yarda da shi wanda ya kamata a bi wajen a warware duk wani asirin da aka yi wa mutum na farko a ruƙa wata awi ana sauraro kada a yi surutu kowace za ta faɗa kawai sai a rubuta ba sai kun yi surutu ba don Allah a saurara. Hanyoyi na farko shi ne a ruka wa ta'awi, wato hanyoyin ruka, wato addu'o'i kenan, wa ta'awi da kuma hanyoyin neman tsari, wanda wannan zai warware mana al'amura da dama insha Allah. A tattakaice bari mu je ga haka. min a'zami ma yuzilu sihr ba'da wuqu'ihi a ruqa mafi girman abin da yake warware asiri idan an yi wa mutum asiri shine a same shi a miki rukuya a same shi a yi miki rukuya a wannan takardar da zamu buga insha Allah kun ji akwai ayoyin rukuya a ciki ko zan zo zamu karanta ina karanto su kowa tana kallo muna rera ayoyin yadda ake amfani da su al-imamu ibnu hazmin ya ce jarrabna man kana yarqi jumala al-hadd al-qawiyya az-zuhuri fi awwal zuhurihi fayabda'u fi yawmihi dhalika bi-dhuhur wa yutim wa yatimmu yubtuhu fi yawmi ath-thalithi wa yaqla'u thumma tuqla'u israhu al-qurhati idza tamma yubtuha jarrabna min dhalika ma la وكانت هذه المرأة ترقي أحد جملين قد دفع حامله الأذى الشديد وشاهدنا من كان يرقي الورم المعروف بالقنازير فيندمل ما يفته منها ويذبل ma lam yanfati wa yabra'u to dama na ce zamu rika yi a kula ne karatun gaba ɗaya. Al'imamu imamu ibnu hazm ne ya ce mun jarraba ne abu ne ma'ana mu jarrabi kenan daga Allah sannan kuma sun jarraba sun gani da yawa an samu bayan Allah waɗanda suka yi fama da asiri da aka yi musu da irin ciwo da rauni iri-iri sai a samu wata mace ka samu irin matan nan da aka yi musu asiri ko suke fama da wani ciwo ko wani rauni ko wani jambo wannan matar da ta san alkur'ani idan ta je ta fara karantawa waɗannan mata ko yara waɗannan ayoyin ruƙuya sai ku ga wannan ciwo ko asiri yana bushewa yana bushewa yana yin ba yana ba sai a zo a ga ya kare wani ma a kwana uku sai asirin ya warware amma wanda kuma hakan ya faru ba a karanta musu ayoyin rukuya sai dai a je wurin ɗan duba ko matsafa madadin abu abun yana raguwa kullum sai ƙara karuwa yake wanda wannan ko ban faɗi komai ba kuma kun sani kun san hakan na faruwa in dai za a je wurin wanda zai warware asiri ba da ayoyin Alƙur'ani ba ba da ingantattun addu'o'i da suka zo daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ba to lalle matsalan da zai faru shine ba za a samu warkewa akan wannan matsalan ba za mu zo mu yi bayani za ku an samu wani bawan Allah daga ƙauyensu ne sai ya fito sai ya je garin Madina wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karɓo musulunci bai bar wurin Annabi ba sai da ya ɗan koyon wani abu cikin Alƙur'ani ran nan ya da ƙauyensu su kaf ƙauyen ba musulmi sai ga akwai wani matashi ne matakyawa a cikin ƙauyen nasu ga iya ɗaukan ado da wanka sai ga shi yana ɗaure a gidansu an ɗaure shi da kata ya hauka ce hauka hauka na hauka ashe asiri aka yi mai ba irin maganin da ba a nema ba wurin masu magungunan gargajiya na ƙauyen har wajen garin ba a samu waraka ba da suka siyo wancan yaro dan wancan gida ya so daga Madina wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka zo gidansu yaro suka gaida iyayen suka ce mun ji ɗanku ya je wurin wancan annabi na birni ya musulunta ko ya zo da ɗan wani karatun da zai wa wannan mahaukacin gidan mu ya warke sai aka mai magana ake mu je mu gwada ai al'amari daga Allah ne shi kenan da suka je da safe an ɗaure shi da kasa sai rika karanta mai suratul fatiha suratul fatiha suratul fatiha ba mu taba karatu da ku akan sirrorin fatiha ba ko to ku bi ni bashi wata ran insha Allah za mu yi karatu akan sirrin fatiha daga ranar ba za ki sake wasa da fatiha ba ya rika karanta mai da yamma bayan asar sai da ya sake karanta mai fatiha ya karanta ya karanta gobe ya dawo yayi kamar na sati haba sai ga mahaukaci ba maganan ka tabbaya da kamar da har ya fi da kyau ya warke kun ga ce alqur'ani waraka ne za mu zo mu yi bayanin wannan insha Allah sannan kuma shi arruqa kamar yadda al-imam al-qarrafi yake cewa alfazun khasatun yahduka indaha a shifau min al waɗansu ayoyi ne da waɗansu addu'o'i ke ɓantattu waɗanda ake amfani da su wajen karanta su ga mara lafiya a yayin karanta wanda ikon Allah sai mai shi ya warke ya samu waraka wal adawa har ma akwai waɗansu magunguna da ake haɗawa bayan addu'o'i da alƙur'ani ana karanta kuma ana sake amfani da waɗansu magunguna zan zo in warware mana magunguna akwai magungunan da ake amfani da su wajen warware asiri sai dai ba kowane irin magani ba to waɗanne ne za mu zo mu yi bayani insha Allah wal asbabil muhlika sannan kuma ita ayoyin nan da suke warware asiri har abubuwan da za a kulla wa mutum dan a halaka shi a kashe shi waɗannan addu'o'i da ayoyin za su karya su insha Allah wala yuqalu labzu ruqa ala ma yuhdithu darara amma ba a amfani da ayoyin warware asiri da waɗansu kulumboto wanda zai sake cutar da mara lafiya wanda kamar yadda 'yan tubu suke yi da ‘yan bori da ‘yan duba da sauransu. To haka ya rika koro waɗannan bayanai. Ƙala ibn babban malami Sheikhul Islam ibn Taymiyya yake na ha ulama'ul islami anin ruqa allati la yuqahu ma'anaha malaman musulunci sun hana yin ruƙuya ta hanyar karanta abubuwan da ba a san ma'anansu ba. ma'ana ko za a yi wa mutum ruqya ya zama kai da kake yi wa wani ruqya ya zama ka san ma'anan ayoyin da kake karanta mishi kar a je a baki ko a baka waɗansu addu'o'i na warware a firin wanda baki san ina ma'anan shi yake ba a ma'anan za a iya gano wannan abun ya dace ne ko bai dace ba sannan kuma ibn taymiya sai istihadi da hadisin au dan malik wanda ya zo cikin sulh sai muslim Abu dan Malik al-Ashja'i yace kunna na fil jahiliyya fa qulna ya rasulullahi kayfa tara min zalik fa qala a'ridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi shirkun yace tun kafin musulunci ya zo idan matsala ta faru muna da masu ruƙuya, muna da masu magunguna na gargajiya muna da masu kaza da musulunci zo sai muka ce manzon Allah halatta mu ci gaba da yi sai ce ku zo min da masu ba da magungunan cikin ku kaf aka zo da ku ya zuzzuba ce to duk wanda nashi akwai shirka ya bari kafirci ne yanzu rukuya da za a yi na musulunci ne a musulunci babu cutan da ba shi da magani to haka ibnu taymiya ya koro waɗannan al'amura din sannan kuma dangane da abin da ya shafi asiri da warware asiri ina yin abun ina tsallakewa ne saboda muna so mu tattaba komai insha Allah istikhraju sihri wa ibdaluhu to ga wani gaba mai muhimmancin gaske ku saurara da kyau na ce ku zo da fefofi da biro ko kowa tana rike da abin rubutunta idan aka yi wa mutum asiri aka binne yaya ake iya tono asirin ne idan kuma ba tono ba yaya za a iya warware asirin a inda asirin yake akwai asirin da an tashi kulla miki ko in an tashi kulla maka za a je a samu wani rami ne sai a tona sai a binne wani za a binne a cikin kabari rannan mun yi misalin haka kun sani wani za a je a binne a rijiya na gaya muku an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan wani kuma za a je jeji ne a samu wani katon dutse sai a yi kokari a daga sai a sa wannan layan a ciki sai a danne an riga an miki asiri akwai wacce kuma za a ɗauki laya ne sai aka yi wa mai kitso sai ta kisa miki akan kishi kenan akwai layan da za a kulla a fili ne ko kuwa ba laya ba ne za a ce a jika mata a ruwa a sa mata abinci daga nan in ta ci kenan daga nan in ya ci kenan shi yasa aka ce mata su ji tsoron Allah kun san a duniya babu wanda mutum ya fi yadda da shi kamar matar shi yanzu duk wani namiji duk inda ya je aka ba shi abinci kafin ya yana inda inda sai ya natsu ya sake bismillahi bismillah kai wai fa da wani jiko a ciki amma ta matar shi ba an zai ci don me yana da garantin yarda da ita to matar da aka hada asiri da ita aka hada baki da ita aka ba ta asiri ta sa wa mijinka abinci ko a ruwan sha ko a miya sai ta je ta sa akwai matiyar amana irin wannan matar babu to wata ma ba wai an haɗa baki da ita ba ita ce za ta je wurin boka ta karɓo maganin da za ta cika wa mai gidanta don kuna neman zindiƙiya arniya irin wannan ai babu sama da ita don bayan ga shirka ga cin amana mutumin da ya fi yadda da ke ya fi cin abincin ki ma akan wani abinci to amma kuma sai ki je ki mai wannan cin amana ai an yi asara ai to idan aka yi mutum asiri na binnewan ko na rami ne ko na bayan dutse ne ko wanda za a sa a filo ko kuma wanda za a ɗauki tufafin mutum a je a jika da shi sai a zo sake mayar mai duk za mu zo mu yi bayani so da dama za ki sanya wani kayan ki, sai ki zo ba ki gani ba ko kin fitar da kayan wanki kafin ki wanke sai a ɗauke sai ba ki damu wata ki zo ki gani kurum sai ki sa to ki bi a hankali wani lokaci kuma a ki sai ki rika barin ƙawayenki suna shiga har cikin uwar daka kina barin su a cikin ɗaki ki bi a hankali wata idan za ta kulla asirin bokan zai ce a je a nemo riganki da kika cire wanda bayan kin cire ko wankewa ba a yi ba da guminki a jikin sai a je a haɗa asirin kina gani kin saka to kenan asirin ya kama ki daga ranar ba za ki sake gane kanki ba to duk waɗannan asirin akwai yadda musulunci yake warwarewa wani asirin idan an yi kika bi hanyoyin da za mu kawo to da ikon Allah Allah zai nuna miki inda aka binne asirin sai a je sai a tone wani asirin kuma daga inda yake a binne Allah zai bira min ya warware shi kawai shi kenan ba sai kin ga wurin ba wani asirin kuma in an jika mutum a abin sha ne ko a abinci sai zo fara wasu amai amai ne amma za ki ga baki irin kaman kashin dabba baki asiri ne kurum da ya dinka ci bakin asiri ne wani ya rika amai na jini ashe ba jini bane asiri ne yau yayi gobe ashe Allah ne amsa addu'a yana kakkabe waɗannan asiran ne da ikon Allah to duk zamu zo mu yi bayanin waɗannan insha Allah in arami ne aka binne ya za a yi ki gane arami ne in a wani wuri ne ya za ki gane wurin sannan babban abu ki gano wurin ko a warware a warware kawai hmm. to duk bayani zai zo da ikon Allah a nan gaban da za mu karanta ku saurara shine me yaya ake kwakulo asirin da aka kulla aka koye a wani wuri yaya ake kwakulo shi in kwan kwakulo kuma ya za a warware wani lokaci za a gano ramin sai a tono ko a je filo sai a cire ko a je kaza bayan an ciro sai a ga to yanzu ya za mu fara warwarewa akwai yadda za a warware yace wa min turuqi ilaji sihiri istikhraju sihiri wa ibsaluhu daga cikin hanyoyin warware asiri akwai hanyar warware asiri ta hanyar fito da shi da kuma lalata asirin al imam ibn al-qayyim yake cewa cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yace an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nau'o'i guda biyu dangane da yadda ake warware asiri wa huwa ablaghuhuma waɗannan hanyoyin su ne waɗanda suka fi kaiwa matuƙa istikharajuhu wajen fitar da shi wa tafsiruhu da gurɓata shi na farko kamar yadda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi annabi lokacin da aka mai asiri addu'an me ya rika yi ya rika addu'a ne Allah madaukakin sarki ya warware mai asirin da aka mishi sai ya yi mafarki Allah ya nuna miki ga inda aka maka asiri din annabi sai ya sa aka je aka ciro abun aka warware to da aka warware sai annabi ya da yadda yake to wannan shine mafi kololuwa dangane da yadda ake warware asiri gaba ɗaya. sannan kuma wa haza bi manzilati izalati al-maddati al-khabitha wa qal'iha min al-jasadi bil istinfragh to kun ga wannan nau'i na farko shine me addu'o'i ayatu ibtalu sihir din nan wanda zamu zo mu karanta a wannan handout da za a kawo din za ku gani a ciki za mu karanto muku za ki ga addu'o'i da ayoyin da za ki riga karantawa in Allah yadda sai ki zo ki mafarki sai ki ga daidai wurin idan kina yawan karantawa za ki zo ne kawai kina ta mafarki da wani wuri kina ta mafarki da wani wuri kina ta mafarki da wani wuri to wannan wuri da kike ta mafarki da ke din aje a gwada tona wurin mai yiwa a wurin asirin yake ana tona Allah da sai kiga an ciro abu ana cirowa kuma to sai a samu ruwa empty sai a karanta suratul baqara a ciki in ma yayi tsawo sai a karanta ayatul kursi falaki uku nasi uku da qul huwa uku in an karanta sai a dauki wannan layan a warware sai a saka a cikin wannan ruwan don Allah da wannan ruwan ya ga warware duk asirin da aka kulla sai mutum ya warware shi kenan ya dawo sai ta yinsa sai na gaba isti'malul adwiya al amfani da waɗansu magunguna waɗanda sun halatta ayi amfani da su wajen warware asiri shi warware asiri yana iya faruwa yumkinu tiqa'u sihir, qabla wuqu'ihi wa halluhu ba'da wuqu'ihi bi tanawul ba'd al-adiya wa isti'mal ba'd al-jirahat allati ya'rifuha al wa ahli al-ilmi famin zalika an yatanawala al-mar'u fi sabihati kulli yawmin sab'a sab'a marratin ajwatin fa fi na so ku fara ji da kyau daga cikin hanyoyin warware asiri akwai asirin da ake warwarewa tun kafin a yi wa mutum asiri za a warware wata za ta ci ha to ya za a yi kuma a warware asiri tun kafin a yi wa mutum asirin ai bai zama asiri ba kuwa yaya za a yi a iya warware shi akwai abin da ake nufi a nan rigakafi mun sa abin da ake kira rigakafi a yi ɗan boko suka ce prevention is better than cure wai rigakafi ya fi magani ko to a musulunci akwai abin da ake kira rigakafi din nan kafin matsala ya faru a tari abin da magani an sani mutum baya tsallake kaddara in Allah ya kaddara kaza zai faru da ke zai faru to amma duk da haka musulunci ya shar'anta miki ɗaukan mataki kafin faruwan abu yanzu kaman asiri akwai rigakafi rannan ina gaya muku masharrantan fa ba a gane su mugu ba a ganin shi a fuska wani mugun ko a fuska ya fi kowa fara'a ba a gane shi da aka karkice ni ba ni da makiya da aka malar rike wannan garkuwan mu za mu rike kayan mun tinki Allah dai ya kare to a abubuwan da zaki naki magance asiri tun kafin ya faru daga ciki zan zon ka muku shi a jere insha Allah na farko shine me cin dibino kwaya bakwai na bishiyan ajwa wani bishiya ne na garin Madina hadisi ya zo cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya wayi gari da cin dibinan ajwa guda bakwai lam yadurruhu summun ko guba aka sami shi abincin Allah da ba zai kama shi ba guba ba yana kisa ba to ba zai mutu ba insha Allah sannan wala sihrun zalika al-yawma illa al-layli sannan zai wuri ko har zuwa dare ko an mai asiri back to sender asirin ba zai kama shi ba sun dibino guda nawa guda bakwai al'imamu ibn baz yake cewa ba sai dibinon ajuwa ba don wata za ta fara ta ina za mu samu dibinon ajuwa bin baz ya ce in bai saba duk dibinon da kika iya samu a garinku to ki rika sayan guda bakwai yanzu misali kina azumi in kin zo sahur sai ki ci guda bakwai in ba a azumi da safe ki ci bakwai duk ran da kika ci guda bakwai to zaki ne da ikon Allah in mutum ya sa miki guba baki sani ba wai ki ci mutu to ba za ki mutu ba idan an kulla miki asiri daga safe har dare yayi ba asirin da za a yi miki ya kama ki da haka wannan na farko kun ga rigakafi ne kin dabino guda bakwai ki ci da sunan Allah sannan kuma ya zo cikin waɗansu hadisan aka ce ko dibinin madina ko kuma aliyatul madina kai ko dibinan wasu ƙauyuka na madina in dai kawai an samu dibino to shi kenan ya wadatar insha Allah na farko an ji ko ɗalibin hajar al'imamu ibn hajar al'asƙalani ya ce wannan gaban na rigakafin zan zuwan kawo akwai wasu nau'o'in wannan rigakafin in ya kai guda goma yake wa zakara ibn battali al-imam ibn ya ambata anna fi kutubi kutub wahab ibn munabbih ya zo cikin littattafan wahab dan munabbih ya akudu sab'a waraqatin min sidrin afsar to ku rike wannan da kyau ku ji da kyau wancan na gaya muku na rigakafi guda ɗaya ko to ku bar shafin blank zan zo kawo muku ƙarin rigakafi na asiri a ƙarƙashin wancan wannan kuma har yanzu ban zo muku yadda ake warware asiri ba fa muna taɓi ne yanzu shi wannan gaban kuma asirin da an riga an yi wa mutum a makon da ya gabata in ba ku manta ba na ba ku nau'i na ɗaya shine ne yawan kiyamun laili yawan sallan dare yawan addu'o'i yawan azkar yana warware asiri kuma na gaya muku in kika zanto mai yawan ambaton Allah a cikin sakan ɗaya ko minti ɗaya da aka miki asiri in ya dace a wannan mintin kin ambaci Allah asirin zai warware shi. idan aka yi wa mutum asiri bayan abin da ya shafi sallolin dare ya zo cikin littattafan wahab dan munabbih shine idan aka yi mutum asiri ya samu ganyen magarya guda bakwai ɗanyu waɗanda ba su bushe ba ganyen an san bishiyar magarya yana nan ƙanana da ƙaya a jikin ko to idan aka yi mutum asiri a samu ganye guda bakwai ganye guda nawa guda bakwai ganye guda bakwai din fa ba a jikin bishiya guda ɗaya ba kowane ganye guda ɗaya a jikin bishiya ɗaya da aka ganye bakwai jikin bishiyoyi nawa jikin bishiyoyi bakwai an gane idan aka samu waɗannan ganyen guda bakwai sai a zo sai a daka idan aka daka za a daka a tsakanin dutse da dutse ne don kada ko ya makale a jikin dutsen gunga za a iya bambarewa kun ko da turmi aka yi ai ba zai lalace duk za a bambaro su idan aka daga su sai a zuba a cikin ruwa ruwan a samu ruwa mai yawa in a yanzu galibi ina ce mutane a samu jarkan toki din nan sai a zuba a cikin jarkan sai a rufe a girgije ya kumfatu da ruwan ana ji sai a karanta ayatul kursi da kuma qawafil me ka qawafil falaki nasi sai hada da ƙulhuwa ƙafa kafa uku uku bayan an karanta suratul me ayatul kursi an karanta me ƙulhuwa, falaki nasi kafa uku uku ko to sai a hada da wasu addu'o'i kuna ji za ku rike kuna ji kun fara rubutawa bismillahil ladhi la yadurru Ma'asmihi shai'un, shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul ali. bismillahi allazi la ya ma ma'asmihi shai'un, fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul ali. bismillahi allazi la ya ma ma'asmihi shai'un, fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul ali. yadda kuka ji sau uku nan da nai sai a karanta sau uku a kan wannan ruwan wanda yake haɗe da ganyen magarya idan aka sa a cikin jarkan tokin za a buɗe bakin jarkin kan sai ki sa bakinki a cikin bakin jarkan kina karanta iftin karatun yana zuba a cikin wannan ruwa an ji wannan addu'a da kuma a'udhu bi kalimatillahi lahi tammat min ghadabihi وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين wa an yahdurun kafa uku kima sai a sake karanta wannan addu'a hasbunallahu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa nawa nayi bakwai to kafa bakwai za a karanta akan ruwa ana ji sai ki dauki yatsanki manuniya sai ki jika da yawo haka idan kika jika da yawo sai ki dangwali ƙasa da shi in kika dangwali ƙasa ƙasan zai kama ko wannan ba tsafi bane sunna ne haka annabi ya koyar in kika dangwala a ƙasan ko sai ki sake zira wannan yatsa da ƙasan zura ki kawai a cikin ruwan ba komai in kika zira sai kuma ki zo da bakin ki kusa da bakin jarka sai ki ce bismillahi arqiq min kulli da'in yu'zik Allahu yashfik bismillahi arqiq Allahu yashfik min kulli da'in yu'zik Allahu yashfik bismillahi arqiq min kulli da'in yu'zik bismillahi Allahu yashfik min kulli da'in yu'zik Allahu yashfik bismillahi arqiq Allahu yashfik min kulli da'in yu'zik Allahu ce ɗaya ko kafa uku sai ki karanta sai ki sake cewa bismillahi biri qati ba'dina yasqi bihi shaqimuna bi idni rabbina bismillahi biri qati ba'dina yasqi bihi shaqimuna bi idni rabbina bismillahi بريئة بعضنا يسعي به سقيمنا بإذن ربنا نسأل ذكر جنة لنوي نويه tunda kuna rekodin da sauki in tarkace ga suna da bismillah turbatu arzina birikati ba'dina haka ne kana da amfani ka taimaka dama goron ma da amfani shi bismillah bi turbati biriqati ba'dina yusba bihi sa'imuna inda muka cire da azuci ne turbati ardina bismillah turbati ardina birikati ba'dina yusqi bihi sa'imuna bi izni rabbina kafa uku in ta rika ce muku ga sanan kun ga wannan ala abdullahi ku kama shi ku kama alhaji umar ku kama wancan shugaban ba na faɗan mukamin nashi shugaba kawai masha Allah wannan duk suna taimaka akwai addu'o'i da dama da duk za a iya karanta su akai amma muna la'akari ne kawai da lokacin in ba ka ba ana iya karanta tunda za a karanta ma wani ne ana iya karanta ah, abin nan as'alullahi al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaki ummatake. ce al a'zim rabbal arshil azim an yashfiyaka in namiji aka yi wa asirin sai a karanta kafa bakwai ana iya karanta abin nan wani addu'a ne ga shi nan eh, ya salam ku tuna mun mara, ku tuna mun akwai ne addu'a mai muhimmanci shi ma in na tuno za mu zo mu fara insha Allah in mun zo karanta wannan hand out din kuma akwai addu'o'in da zan zo muku da su insha Allah yanzu kun ga wannan littafin shi ma ruqyatul abrar ruqyatul qur'aniyya min al-ayn wal hasad wa sihr wannan na ku buga zai muku na yawa ne tafi wajen ɗari ne ruqyatul abrar ruqya hanyoyin warware asiri da mutanen kirki tun da suka rika amfani da shi wajen warware matsalan asiri matsalan kambun baka da kambun ido da maita da hassada da sihiri duka zallan ayoyin da ake karantawa ne wanda ana yi za a samu waraka gaba daya babu ma wani dogon larabci a ciki kawai ayoyin ne da hanyoyin warware su insha Allah da haka zamu zo zamu kara waɗansu addu'o'i din bayan waɗannan yanzu an kun kula ayatul kursi falaki nasi kul huwa da addu'o'in nan da na ka duka akan me za a karanta wannan ruwa wanda yake hade da ganyen magarya to bayan an yi an karanta ko akan ruwan maya su minhu thalatha hasayatin to ku ji wannan ruwa da muka ce a sa a jarkan toki a ciki za a yi addu'an ko kullum gari ya waye wannan da aka yi wa asirin sai ya rika ɗiba kofi kamar uku haka sai ya je wannan kofi uku ɗin ya rika shafa ma'ana da safe sha kofi ɗaya da rana kofi ɗaya da yamma kofi ɗaya an gane sannan kuma na biyu tun ma yafta bihi zai yi wanka da shi fa innahu yuzhibu anhu ma bihi in Allah da duk wani asirin da aka mai zai tafi wannan wanka abin da ya samu muka ce ruwan ya zama da yawa kullum idan gari ya waye zai wankan wankan ba da zai rika kwaran ruwa a jikin shi bane kun ga akwai addu'o'i da ayoyi ba zai aje ban daki da shi ba a daki mai tsarki zai ɗebi ruwan ne kaɗan ya rika shafa jikin shi da shi kamar mai ya zama tun daga kan shi har yatsun kafan shi ko ina wannan ruwan ya taba ya zama ya taba ko ina insha Allah to da ikon Allah yayi kamar na sati qiyamul lailin bakar a bari shi ma kar ya bari da addu'o'i da sauransu da ikon Allah za a zo a nemi asirin babu yace wa huwa jayyidun kun ga irin wannan asirin yana da ƙarfi sosai idza bisa an ahlihi idan aka rike mutum daga iyalinsa kun san akwai waɗanda ake musu asiri Kullum in yaje ɗakin matar sai ya je shi ba namiji ba wata ma ita za ta yi wa uwarta asiri in mijinta ya je ɗakin kishiyar ta ji ba namiji ba satin can na gaya muku akwai kek irin wannan da wata ta kawo mun ita da mijin suka zo ga mijin aka zo da shi yace malam wallahi ba ba na son ta ba amma ka kawai in na shiga ɗakin da sai in ji ba na kaunanta yace a fi shekara alaka ba zai hada su sai ga yana cutan ta yace bari ya sake ta to kun ga akwai irin irin matsalolin nan shine ake ta kokarin ya za a magance jiya da daddare suka zo ganyen magarin nan muka musu addu'a da kun ga akwai ire-iren waɗannan matsalolin to namijin aka mai irin wannan asirin da ikon Allah yana amfani da shi ya warware har da sauran asirai kowane iri insha Allah wannan waraka ne sannan kuma wata kallama an tariqati halli sihir fa qala wa amma an-nusra fa innahu yajma'u ayyamar rabi'i ma qadara alayhi min wurdil magharati wa wurdil basatin thumma yulqiha fi ina'in nazifin wa yaj'alu fiha ma'an azban ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا ثم يهمل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى abin da ya shafi warware asiri har wa yau ana iya samun ruwa kun san akwai gidan da an yi asirin ne a gidan ana zargin gidan to a samu ruwa kaman bokiti guda a karanta su falaki nafi ayatul kursi da ire-iren waɗannan addu'o'i da na gaya muku a shiga cikin gidan a rika watsawa ko ina banda cikin ban ɗaki da ikon Allah duk asirin da ke cikin gidan zai warware kanshi insha Allah bari mu sake waiwaye adon tafiya kafin mu yi gaba idan aka ce za a yi amfani da wannan ruwa da ake amfani da ganyen magarya wurin wanka din ba a dama ruwan komai sanyi in an ɗaura shi a kan tukunya abu ya ba ba a dumawa in ana buƙatan ya yi ɗumi ba ki ana iya ɗiba sai a ajiye a kan rana ya yi ɗumi sannan kuma ba a amfani da ruwan in an ga ya kusa ƙarewa ya ce mu ɗauki wani ruwa sai mu sake zuba kai sai mu gauraya in an zuba ya baci za a yi ta amfani da wannan ne har ya ƙare in akwai buƙatan wani sai a sake wani sabo amma ba wani wasu za su zo da ɗan ƙaramin kofi ko kuma ɗan roban nan na faro wai a yi musu a kai in an je sai su zuba a ruwa mai yawa in an ya ba za a yi shi ne na amfani da shi kuma a je a alkinta shi a ɓoye shi inda wanda ake zargin shi a sirin ma kar ya san cewa akwai abu mai kama da haka sannan kuma a tadawi bil hijama abin da ya shafi kaho akwai nau'in asirin da an yi amfani da kaho asiri zai warware insha Allah bari mu tsallaka mu je gaba abu na gaba sifatul mu'ali wai wai wai ta ashe lokacin ya tafi ba mu fara da wuri ba ai to a takaice kafin bari mu kafin mu cika wani abu a nan. sifatul mu'alif sifofin mai bada magani ko kuma sifofin mai rubuya da muke cewa so da dama wasu za su yi fama akwai jinnu jikin dan uwansu ko matsalan sihiri kowa wai sai a je wurin shi ku gane cewa yadda kuka san zuwa wurin dan duba ko dan subbu ko dan bori laifi ne to kuma ba a malaman ko ba kowa ake zuwa wurin shi ya warware a asirin ba da akwai waɗanda suna ba da sifan su malamai kuma ba malamai ba sai ku je sai ku ce ku ce ai sun ba ku rubutu a allo ai qur'ani ne malam ne ba aran ma ya ba mu qur'ani a allo mu wanke ba ina cewa duk malamin allo dan tubbu ba ku kula da magana ba haka nake nufi ba amma sau da dama ɗan tubbu din suna fakewa da rigan malanta to wane ne mai warware asiri da cire aljani na gaskiya wanda irin shi ake zuwa wurin shi kuma in ya haɗa sifan in Allah da za a samu warware abun cikin sauki dan in yana tattare da matsalolin shirka da sauransu Allah ma ba zai sa albarka abu ba bare a samu waraka to ga sifofin nagartaccen mai rukuya da warware a fili sifofin shi guda goma sha ɗaya rubuta na farko an ya kuna mu'taqidan aqidatas salafis salih ridwanullahi alaihim ya zama aqidan shi aqida ne na salafu suwa salafu magabata na kwarai ya zama aqidan shi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin na sahabbai da tabi'ai salasatul qurunil mufaddala mutanen zamun muna ne guda uku da annabi yace khairun nasu qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum to malamin da za a je wurin shi da sunan shi mai warwarewa ne ya zama aqidan shi irin na wadancan ne ba mai zagin su ba ma dan shi'a kenan ba kuma wanda baya kaunan su ba a'a ya zama yana bin aqida na magabata na gari tilkal aqidatu safiya wannan aqida ta salafu ita ce tataccen aqida annaqiya wankakkiya albayda'u annas i'atu wacce babu datti ko kwaya ɗaya a jikinta to malamin da za a je zama irin aqidan shi kenan salafiyul aqida kenan na biyu an ya yakuna muhaqqiqan litauhidil khalis fi qawlihi wa amalihi ya zama yana da yana da tauhidi cikakke tun daga maganan shi har aikin shi akwai tauhidi a ciki akwai wanda a baki akwai tauhidi a aiki kuma za ku shirka yana shigowa ciki to ya zama tun daga maganan shi har aikin shi akwai tabbatar da tauhidi to kun ga bukatan kuma ku iya tauhidi sannan ku san akan tauhidi yake ko kuwa na uku an ya kuna mu'taqidan anna li kalamillahi ta'thiran 'ala al-jinni wa shayatin ya zama yana da kudiri yana da akida 100 bisa 100 akan cewa lallai maganganun Allah suna da tasiri mai karfi akan duk wani shedan da aljani kar ya zama zai ce to ajiya tun da asiri ne aka yi bari dai mu jarraba bari dai mu da waɗannan ayoyin ko za a samu waraka ko to kun ga ya fara da kokonto ko to billahi lazi ba za a samu waraka ba har maganan Allah a ce ana da kokonton zai yi ko ba zai yi ba ai a dauke shi ne asalin yankan wuka to zama yana da cikakken amannan cewa in dai ayoyin Qur'ani aka karanta ne billahi lazi sai ya yi tasiri ne shi ya warware na biyar an yakuna aliman bi madafin shaytan ya zama kuma yana da ilimi dangane da hanyoyin da shedan suke shiga jikin dan adam akwai wanda ba shi da ilimin haka ku dubi shekul islam Ibn taymiya da je yana cire ma wani aljani Ibn taymiya bayan ba ku wani sirri in yaje cire aljani baya tsallake aya kwaya da yake rubuya da shi in ya fara ba da za ku ji jinnun ya fara ihu zan fita wani aya shine afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haq zuwa karshen aya ibnu taymiya in ya fara karantawa to dai gobe saboda junnu yana cewa zan fita zan fita ibnu taymiya da ya je cire ma wani junnu aljani ya fara akramaka Allah zan fita saboda karamanka zan fito saboda kai din ba na wasa bane yace kai kai ina in ka fita saboda wannan sai ranka ya baci ka fito saboda Allah da bin manzon Allah ka fito saboda yi wa Allah da manzon shi da'a to ba dan ibnu taymiya ya san hanyar shigan shedan ba ko da ba zai fada ka zai ta muna wasa ne shegan kaya kar ka fita mana to daga nan jinnun ya gane ba ka da tauhidi so lobiyo ne to billahi allazi ya zauna duk karatun da zaka yi ba shi da ba ka da tauhidin da qur'anin kana karanta wallahi ba zai kone ba ba ka ga wani yazo yana ruqya yana ta karatun yana ta karatun sai ta ba za ka fita ba sai ta ba zan fita ba wani jinnu ma dan renin hankali kai ta rubuya yi magana sai mai da shi wai shi kurma ne baya magana ƙarya ne fa, kun san ƙaryan jinnu kuwa renin hankali ne wani kuma ana karatu ana san in ka tsaya ba za ka ga sai malam karatun ka daɗi ci gaba <laughs> mato malamin ba shi da tauhidi ne ba aqida daga wai yana karanta ba ana sake gyara mai wurin zama ne da kyau malam ci gaba kana fuda min filo da Allah ci gaba da kun ga an samu matsala magabata magabata ne Allah jikan salafus salih al-imamu Ahmad ibn Hanbal idan ka zo ka ce ala ta malam ga wata ta buge a gida fa aljanu sun buge ta sai ce ku ce ku ce injiniya fita tun kafin in zo da kan an za ta wai in ji al'imam Ahmad kafta sai ta ah, ku ce na fita tunkun zai fita kawai shi ba sai ya zo shi ba sai ya zo in ya zo to abun ba kyau da ka ban al'imam Ahmad ya rasu wani malamin ya zo kai ka fita ya ce ba zan fita ba ah, al'imam Ahmad ina ko labarin shi aka ce ya ce ku fita kuna fita ni in ce ka fita direct ma ka ce ba ka fita sai ce kai din imam Ahmad ne ai imani shi daban naka daban akidan ka daban naki daban da tsoron Allah da tauhidin mai rukuya yana da tasiri wajen fitan aljani da warware a da ka in mutum bai san matigan ba da yawa za ku ji masu rukuya sai rika nuna kanshi ai wallahi da jin ya shiga jikin mutane duk sun gagara sai ni kadai ba yawa ka masu rukuyan suke tallan kansu wasu alhikima su alwaye almenene da su almenene abubuwa ai mun je har su udiya wata mara lafiya duk masu rukiya sun gagara da sun ta ji namu kuni ta miƙe ta ya ya shiga ciki to jinnu in ya samu irin wannan ya fi son irin shi wani lokacin ma sai ka zo kana rukuyan sai jinnu ya ta ala gafarta malam tsaya da karatun zan fita zan fita malam in na fita zan zan shiga jikinka sai ki ce eh ta jinnu ne kana rukuya sai ya ce zan fita shiga jikinka ki ce da shi eh shigo yana fita din ya gwada shiga in ya shiga ya zauna shi kenan sai zama mara lafiyan za ta joyi miki ya kuma abin da ya sa jinnu zai wannan tambayan zai ta miki zai shiga jikinki duk mutumin da yake ta'ammuli da rukuya in ba yawan karanta azkaru sabahi wal masa kullum a bakin shi ba yawan karanta azkar da karatun alqur'ani to shi karan kanshi shedan zai aure shi shedan zai iya shiga jikin shi cikin sauki don haka in mutum baya kula da waɗannan abubuwan da yawan zama da tsarki da alwala wani ma zai je kawai kama rukuya bai yi alwala ba ba tsarki jikin shi da kun ga akwai matsala so ake kuma in za a yi rukuya wanda za a yi wa rukuyan ma shi ma ya alwala in ba zai ya ba rike shi a mai alwala to sai ku an samu matsalan yace zan gan ka ce kai ina da ce to malamin nan nusari ne karya yake to ya samu wurin zama ko ya dai shiga jikin naka a dole ko kuma ya ci gaba da zama inda yake zaune kun ga an samu matsala to da za ga masu rukuya kuma aljanun baya barin su yi bacci ko kuma yanzu yana rika damun iyalansu da ƴaƴansu da ka sai an samu an kare da abubuwa na sunna na shida yustahabbu lil mu'alif an yakuna mutazawwijan an so duk mai rukuya zama yana da aure kada mai rukuya ya zama gauro ne ko kuma tuzuru ne ko muzuru ne dan agaje mai sunan mara mata wanda ta yanzu ai kai ba muzuru bane to masha Allah kun san so da dama ana sa matasa masu rubuya galibin su ba su da aure to gaskiya bai yi ba makaruhi ne matsaloli suna faruwa sai ku ga zai zo yana mata rubuya ai ba mala'ika ba ne shi kebewa da mata kuma haɗari ne babba Dan ko yana da aure an so in zai mata rubuya kar su kebe daga shi sai ita ya zama da muharraminta a wurin ba kamar yau yadda galibi ake yi ba wani kuma zai zo yana mata rukuya zai kama hannunta ya taba goshinta wannan haramun ne muharramar ka ne za ka rike goshinta in namiji dan uwanka ka rike mata ce a kar ka rike wannan bai shafe ka ba to mutum zai zo yana rukuya da mace in ba shi da aure galibi shi dan yana sa mai wani abu a ra'ayin shi har zuwa sa matsaloli to gaskiya an fi ya zama wanda zai wa wani rukiya mai rukuya din ya zama yana da mata na bakwai an kuna mustaniban lil muharramati allati biha yastadiru shaytanu ala al insan mai ruqya din ya zama yana da nesantan abubuwa na haram wanda waɗannan abubuwa na haram in bai guje su ba to shaytan zai samu dama akan shi bare kuma akan sauran al'umma ya zama yana da kokarin kiyaye afkawa cikin al'amura na cikin na haramtattun abubuwa na takwas an ya kuna mulaziman li zikrillahil azim ya zama ko da yaushe kuma yana cikin ambaton Allah sune isnul hasin nashi sune garkuwa a gare shi ya zama yana karanta addu'o'in da suka tabbata daga annabi ya zama kamar sunan muslim din nan ya haddace yana karanta addu'an shiga gida addu'an fita daga gida shiga masallaci fita daga masallaci da addu'o'i makamantan haka haka addu'an ganin wata addu'an hawa abun hawa da abubuwa da suke kama da haka a yanzu kamar nan makarantar ana kwana a makarantar nan ai ba a kwana ko to ina so ku kula da kyau to da yawa sai ku ga ƴaƴanku suna makaranta ba su da jinnu a gida a makaranta sai su dauki jinnu kun san ina sirrin yake duk inda kuka san wuri ne wanda ba a kwana ana zuwa wurin jifa jifa to wurin aljanu suna mai da shi dandalin da ka zaba kowani kowane gari galibi in an zo ruƙuya wasu jinnu za su ce muna tare ne a makaranta kaza a biyu ma sun taɓa faɗan wani makaranta ba zan kira sunan shi ba kar wata ta kai gulma a kira yayan to sai su faɗi irin makarantu yanzu irin nan nan gaba an ba da hutu ma sai bayan wata da wani abu za a dawo to zan ba ku addu'a saboda gobe kowa ta zo tafsiri ta karanta kowa ta zo tafsiri ta karanta na zuwa addu'a inda na ba ku na ba ku wani addu'a bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiru alim to gobe kina zuwa nan zaki shigo makarantar ki karanta kafa uku dan Allah kafin ki shigo wannan kariya ne sosai sai na goma an yi kulisan niyya ta shi ma ya gaji kenan yana so ya taimun lokacin yayi an yi kulisan niyya ta fil mu'alaja ya kyautata niyya a lokacin ruqya da zai yi galibi yau masu ruqyan mu kun san me yasa abun baya nasara kudin shine a gaba da niyya da ka za a zo za a yi rukuya nawa ne hajiya dubu sha biyar dubu talatin dubu kaza da ka ba niyan dan Allah bane niyan kuɗi ne yanzu mai rukuya in yawa ya gari yana bro mai addu'an shi Allah ka aljani ya buge wani ko a zo wurin shi a yi za mu zo mu yi bayani haramun ne a karbi kuɗi a halin rukuya haramun ne to yau galibi sai aka samu waɗannan matsaloli din to kun ga laifi ne babba gaskiya ya kyautata niyyar shi saboda Allah zai ko ba dan a bashi abu ba in niyyar shi dan a bashi abu ne yayi haramu to da masu rukuya sukan yi hujja <clears throat> cewa za a iya karban kuɗi domin akwai hadisin da sabon annabi sun sauka bakunci wani gari sarkin garin yana fama da junnu da sauransu to a garin an kan a ba su masauki <clears throat> bare a ba su abinci ko abin sha aka zo wurin su ne magani sai wani daga cikin su yace zan muku magani amma sai za ku biya suka yi cinke za a biya shi akuya ya je karanta mai fatiha da sauran adoyi sai mai shi ya warke za ka bashi sai suka ce kun wannan dalili ne a kafa shi a matsayin sana'a malamai suka ce ƙarya ne wannan haramun ne tabbar kus yana da littafi akan haka shi ma a nan cikin littafin asarumul battar <clears throat> zan zuwan karanta muku cewa haramun ne a ɗauki ruƙuya sana'a biya kuɗi a kai wancan an ce a karɓi bakuncin su an ce a ba su masauki ba su da abinci za su mutu da yunwa suka ce za mu yi amma sai za a biya mu da aka ba su ma suna ganin sun yi babban abu ba sun karɓi abu in sun tukar sun ci haram suka zo wurin annabi annabi ya ce ya aka yi kuka karɓa suka ce kaza kaza ya tace annabi ya ce ku je ku yanka ni ma ku bani ka na sannan wata mata wata ran annabi ya zo wucewa sai ta tare annabi kai ne manzon Allah take ce, eh, sai ta ce ga ɗana baya awa ɗaya biyu sai ya faɗi ya suma irin abin da kuke kira mai tako sai ya faɗi jikin ya ɗau zafi matsala kaza matsala kaza irin maita kenan na ce zan zo muku karatu akan maita yana ta faduwa sai manzo Allah ya ce kawo yaro ya karbi ya ce ukhruj aduwullah kai makin Allah da ka makale da yaron nan ukhruj fita ana rasulullah manzo Allah ya ce maka magana annabi sai baka yace zan je hajji zan dawo ta garin nan bayan kwana uku ki doki ban labari annabi da ya tashi dawa sai ga sanan da awakai har biyar ya ce harsa wala bai sake faduwa ba yanzu wannan ma na kawo maka sadaka ta a kuma ya yi sai rawa ku yare ta ki da sauran da haka ma anan haka malamai suka ce babu laifi mutumin da ya aikin warware asiri ko kuma ruƙuya ya cire ma mutum aljani in kuka mai sadaka ba ku yi laifi ba amma shi kuma ya ɗauka sai za a biya shi da tunki wannan haramun ne to rashin kyautata wanda mutane suke masu rukuya kuma sai suke ce su ma sai an biya to ai kuma wannan haramun ne na goma sha ɗaya na ƙarshe shi mai rukuya din ya zanto mu ta mutahassinan bit hasinatul mazkura ya zama yana tsare kanshi da wasu addu'o'i da aka ambata fil faslil hadi ashar a fasali na goma sha ɗaya zan zo in ba ku waɗannan azkar wasu addu'o'i ne ana so mai rukuya rika kiyayewa abin da yasa nake so ku gane kuma mata ku rike wani lokaci yarki matsalan zai iya faruwa da ita ke da kanki sai ki mata rukuya din wani lokaci kina karantarwa dalibar ki sai ta faɗi ba sai an je an nemo wani ba dan haka waɗannan doyi da ake so mai rukuya ya kiyaye gobin Allah da in an zo a kai zan fara sai in kawo muku waɗannan azkar din sai kuma mu shiga mas'ala ta gaba insha Allah za saurara a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan sannan da su bi musu bayani ko dai Allah babu lokaci eh. eh. na'am a aka ce akwai waɗanda sun ba da kuɗin su na buga wannan littafin ko akwai waɗanda kuma suna ne ba su ba da kuɗin ba wajen Allah da za mu yi ƙoƙari mu zo da wai kafin mu fara tafsiri din sai mu kira sunaye tun da yanzu lokaci din ya ja gaskiya na sai akwai tambayoyi sun Allah da shi ma sai gwargwadon zan yi ƙoƙari mu fito da wuri in mun fito da wuri insha Allah kaga ko awa biyu muka kai za mu samu karanta tambayoyi da waɗannan sunaye din insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka